الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا بابا تاج تبت يا الله صلاة يتيجي بعلي شوي ولود تبت يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا شيخ هذا كراتين دقلتا في رسالة في ذنب التعصب يا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى nanai ne karatu ya zubutu ani yinan na tsako mutu ani ya sha'ban 1439 kalenda nigeria na ajiye da da tsako shi ya gube ya april 2018 eh, kalenda ya almiladiya ibn taymiya rahimahullahu ta'ala ga wahina idin na tuhali hali wucin gajin zubu fala a ahadun an ahadin ila ahadin za fala yantakil ahadun zanoruga zanoruga ɗaɗɗe an ahadin daga ba za handoci ila ahadin da ba za handoci ma wala yantani ahadun ko zando ma ci shi wa mini wunciye fa zanoci yadda za wasu yawon yalo 100% ma lálẹ́kìtàn ẹgbẹ́ ẹ̀gọ́ tó zàkẹ́sán zànájẹ́ lánìwó yẹ́ ti gbé zànájẹ́ lánìwó ẹni wọ́n ká gùn lè kí o wọ́n ká lè mẹ́yà àbá wọ́n dé àlùfúrúmọ̀ ndóòrò bíà wọ́n man doro ndóòrò bíà wọ́n dé kíìmọ̀ ndóòrò bíà àtìlítí ó tìlítí jẹ́ gíẹ̀ tínú wọ́n látẹ̀kìlẹ̀ kó àgẹ́sà ní problem wọ́n liability wajen da tare daga dewa ga manya aji biki biki ko manya aji kuskure ko ya gandaluwa ko a yare kuresula ma da ake yin mali ya lahuni in baka nawa zalin jini a cewa dawa jin wala gari zalika ne a suna jahiliya wanda ya da kyau ci madina jami'in su na jaye jahiliya nan fahim na hazil umur lamarin na ji ina ma wanda da ha ina lube bata nan kawai mustazu yuridu aiwa suka wujilmi zuhu alama yuridu manya wa ga ji makanta yin joro na wunge wa ne ji makanta lulu ji dace wa gani da wu ko la ji ganewa fari wali mani wali zando ne wunge wa ne ji makanta wu be adi wa yuadi adi yi. zane ma wunge na bane ji makanta na wu gobe wu mutlakan completely wa za haramu bi zai ya ganna ya haramu ebo na annabi sallallahu alaihi wasallam ga man ahabba lillahi ne ga wa zabo so ko ne wa abgada lillahi wuci na zabo bo so ko wa wala lillahi wuci je wala ya zabe su mo biye bo so ko ne wa ada lillah wuci man na zabo e ko so ko ko wa ta lillah wuci Allah zabo so ko ne wama na alilla wuce alaƙa zaba su gona fakadi ta kamalar imani imani za na gumi amma a daga galibe za an gidi eh wazawa ko ya na zanabo ko ya tuta baza ko ya gidi a gaze based on what ko kabilanci ko asabiya ko ya ko funyo ko dibois association gani ji makanta wuce wuta ba wuta ba wuce kirki wujen kirki a wakilari yi nínú wakilé na ikai ní oye na ìfáta ìgbọ́lájì ní àtọ̀bíyà wọ́n ìjíká náà kó mọ́gbọ̀ imẹ́yìn ojú erin náà ibn kayyim ya bai ibn taymiya amma masala da bane ibn kayyim wa ibn taymiya ban muhammad ibn salih Usaini ni jika sa'adi sarawi kala ibn sarawi

wọ́n ti tẹ́lẹ̀ báyà kí dáre mọ̀sáàrí ìṣẹ́ àjíyàjí ó mọ́sáàrí ìṣẹ́ àjù kó jíká ní ọkọ́ agẹ́gẹ́ tó lábí ó tó tílọ 100% kókóró ó jàǹfà níbi adọ́nà ń gbé olóto mọ́kántà káàdì káàdì ọlọ́mọ́kántà lá wọ́n olóto bàbá á tí a ti bá ọlọ́mọ́kántà lọ Allah kiyaye mu wole wa za ramu da mai haramu wale sali a ya mura rabi a adan mongo a za joro na wa ji foro biyan iri nena. ya za kaza zu ya za kaza kidna ya masaji kaza jina ya kaza ji kaza ba to ji wanda ji ba ne a dai ji kiyo a dai ji yan tuna na ndo ce wa ne ko zan ndo ce nan wani za nan maji so kwa maji na biya? ko wa maji ya to dalila wala yajibu alai ahadan bal tajma'uhum as-sunnah wa tufarriquhum al-bid'ah ina kwaye kale sunna sabe ba dai da ya la ya kan amma yi ne amma ga kankere gare ma ba dai la son zuci shi la mi tuki ba wa da bi muhammadu ya yi ni yana magana ne kiyo bidiya yajibu filu ma mara Allah bi yana sokoti foro be ina ga kwaye kan wa rasulu be tucui wa tufariquhum bainakum ma'siyatu la rasuli ina ma gana ngai lemben ko hata yasira nasu ahli ta'ati llahi ko har ya zaja lafi da lamji soko nan aw ahli ma'siyati la ko zai je le ko bana fala taqul al-ibada illa lillahi azza wa jalla aji bada zai indo wa sai soko goji wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa yabudu wa iyaya farhabu wa iyaya fattaqun wala ta'til mutlaka illa lahu subhanahu wa li rasuli amma la yujuza 100% 100% dari bisa dari a sassa kuma tuci zan doro na ji sokwa umarci a ciwo nga doro ci a gan nga a wa a ga shakka da ba a nan mi za ka zo al'ada dimul jahiliya da ga ta ce al'ada ya e jahiliya nan ai man allaba ustazun ka ne muhalifan lahu ya e zaga shi wato man ne yawo kafin ma wuce yawo ya lo da 100% yau ma ga alƙawarin lafiya yau ya ba kana المتكل عن الأول إلى الثاني ظالما باغيا أتعرفوا هنگا أبيجي بامنا وستابا مورو لما أجاجي كاتوا أبيجي وامين مفارج متنشي وموجي كيو وموجي zalunci wato ya gairin nan na kidon da adi gairi motsokin bi adi a cikin to gaske alkawalin lalimin lalimin wa alkawalin su jige wa alkawalin su leba ibn tayyib ya ga wa hadha aidan haramu wa isu nan ya haramu yau mace ile ebot ngole we na jiya na mu ebot kigo e ya kamali da bo na jiya ta ci biyan na juce mana ko ji ko sai ga fakla ne gba ki ta su biyan mo we min ismi man lam yaf'al misla fili ngan na jile ti ga so jile ko na idan ta kala ila gari ustazi wa halafu wa ga da baza in ga da baza ndoci wuci da alkawali labi in gabe za wuci yau yalo 100% kana karfa al haramu to haramu lu fa yakunu mithl lamil khinzir al mayyit a ga to zai ina ga asiri to ga wuyi ko to ko ciyen ne kai ku suna tunu yo ga go wo go ga ku suna aje a ga to ku su je asu eh

fa'in eh, na wula di adin layi wa rasuli a wufa wato zahirin nan kun sha alikawar ya soko mai tujuna wala di adin awalin mashatu alikawar ya mafara bal da man zatli mutu laibin lazi la'adar lawa gun gafin doshe ya zane da ya zo madi alikawar ya nan wala dina lau wala wafa a gaza annan madi to adina mashatu alikawar ya wa kadi kanu fi jahiliyati halifu rajulu kabilatan fa kuwa min ha, na naqadu adal ula wa halafa saniya nọ́tẹ̀ ẹ̀dá ajá àìkọ́ lábẹ́ ìkọ̀bí lábẹ́jì kó gan àti àpòtẹ́kùn wì ndá ìdàlẹ́ kẹ̀bí lẹ́nà gbọ́ kága ní ẹgbẹ́gbùn ìdàjíjọ ìgé ẹ̀dá àìkọ́ lílo ti la ní bí ayé gbówó ọ̀ṣẹ̀ bí wúbi hali áwùlà nọ́tẹ̀ ẹ̀yìn rí náà wọ́n ilé àti ìfẹ́ fa za Allah ta'ala wa aufu bi adillahi za a halittun ya alkawli yaso koshe ya gaji alikawali nan wala tanqudu al-aymana ba'da ha wa kad ja'altumullahu alaykum kafila inna Allah lalle so ko ya alawun bi ma ta tafalun sai ti kene ya ci yijina ya alkawli so wa aufu bi adillahi sha alikawali yaso ko idza to ya ga alikawali jina wala tanqudu al-aymana ba'da tawqidiha ya maga alkawli lani ya ga dikibo ya ga luyama mula alaikun kabila ya ma ko lagan ga jiki ne lamari a alikawalin na buwani lalle su ko tsere ya jina wala ta kunu kallaci na kazas gazla ya ga aske dole ya zane shi yana nuna elulu ya naman min ba da kuwatin an kasa zuma ya na jafani ka kagwai a ce wuce lunaman تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربع من امه يجلا كتي لا جيتو يجيغا الامه نن وكا ما نك غدا نن وكا غا نن انما يبلوكم الله بيسو كوي ميمتي ني ويبين لكم يوم القيامه يبوجي بيان يا ايها الرجال ما كنتم في تختلفون يني دي تشن لباتي ولو شاء الله غبا سكو لجعلكم امه واحده ngai la ta alumani walaki yudillu man yasha wa yaji man yasha zani ga buna ngula ji zani ma buna ngula ta ce bawo wala tusaluna amma kuntum ta'malu a gan ye tuna ye fe lona wala tattakizu aymanakum e ga lakuti jiye dakala bainakum ba da ba'da thubutiha e ga shi kuti gula marin na je jinoma ko e bo bi da da ya zumana wa ya jikini lari noma wata zuku su a febe laye da daloyi ma bi ma fadattum an sabilillahi ne kan ya koyo su kone ma. wala kuma azabun azim ya ma ji azaba da tana ya da shi shunga alkawari laga kabila ka zani a safoti yanzu na wajin yau ji na ko kabila su ba mu je ji ki mu je wuza shi mu je ji da gina ku mu je gwa dukiya shi abe ga je be kabila o ne ga ya ji kiyo ebe ya support ya kabila wuce ya oge wuge kabila na jino jiki ya wuce da ya ji aya ya haɗe su ba a gaga wala na ya bayan jine mo fiye ya ila alikawai ya sha ga mala ne nazara an ya fila na mga ce mi gan wa biye su ba nan fala ya fi nga ji nga li ibn ya ya to man to ji makanta a wata na hau anil munkari amma ka goya tuni de wala yad wala yad u bainahu man yuziru zulman agalu gwa agalu da gwata ta go na ne lutun zalunci ne ma aw fahishatan ko lutun fasha na ma wala yad u sabiyan wala ya u da amran yatabarraj aw yuzir ma yuftin bihi an amma galu ya ji dakan ji wannan sifu be yi. da giji wani lutun alfasha wuce we sakuta ce da jo bi amali wa tujinama wala yi ashira man yutta abu bi shirati ya mai gada cin mu'amala bai zana ga yaki tuhuma ga waje liwatu nama wala yukramu li garadin fasidi amma gada waza ci egoyin manufa da biyo mun zan da ce shi wa don wi mun foro wu shi ga da ki a da zan da ki mutunci a tibu ya labara ga eh kun kyauta gawa mun ya tige

wala yus'alu ahadun qat an imami aje zana a giga ya tiye bi imamu yona wala shaykin abin zana a giga ya tiye shewo na wala matbuin gairuwa ma a giza ga ya tiye zabe to wala mutunga da annabi muhammadu bana bal yus'alu amman ittabahu wa tamma bihi gairu aje a do ga ya tiye zuwa lamitu ba wai zo mun wa malawa so falyanzur ma za yujibu a mini bucule aka doga na kiya ne ma za a jaudu mulmursali na ya jaki ci wayo wani idlis jawabi su'alan daga na ma aka ginin wagaji wa shirya kijin shirya jiya ta su bi kinwai ma ta su banci wai mai a tsela ya te yi wa shi kafiri babu dalili yana eh, da gaje ta biya za a kiyo ga adịghị da gaje ne man ne ne musu da ne ga liba ne kiyo ga ji ga ma bu ka ji o ne gudu mana ga ji kai ne ga alkati yato ووالله لو خالفت نص رسوله نصا صريحا واضح التبيان وتبيت قول شيوخهم أو غيرهم كنت المحقق صاحب العرفان حتى إذا خالفت آراء الرجال لسنة المبعوث بالقرآن نادوا عليك ببلاد وضلالة قالوا وفي تكفيره قولان قالوا تنقصت الكبار وسائر العلماء بل جاهرت بالبوتان

hatta idza khalatta ara ar-rijali wa gali ra'ayi da hanji ba mun li sunnati al-mabghuti bil qur'ani wa jamitu ba sunna annabi muhammad na tuki da al-qur'ani na na du alayka bibi da haki wa dalalati a ga zakaza ya dan bidiya zakaza maki qalu wa fi tafsiri ulala kai ta kafiri wa man shiga ku ba tuwo qalu a ta ga tanakkatul kibara wa sa'ir al-ulama'i a ga wai ba man bal har bil buta da ga wai ga da filo hada wa lam nasibu muhaqqan lahu ya hakin dora li yakuna za kadibin wa za butani ko a sha ga ne biyo ne ga mana da ne ji ta su bi ne buta in ga alkafi to ga mini ne wai jinin alkafi to 2406 ga wasalif والثالث لا ما المقلد ذينك الرجلين قائل زمرة العميان فاللعن والتكفير والتبديع والتضليل والتفسيق بالعدوان فإذا قالوه مسندا له قال اسمعوا ما قاله الرجلان روى الثالث لا ما يغير تاشي من إذا يجي تعصب بينا وإذا نعمه ودي وحتى يتعري أموت أجل كينا المكلل ودي يتمي تكتما ذلك رجلين قائد الزمرة الأمياني نتو صفير النجمة aja shizo aja feke jiki a gai liji ne mutu hasu ne mai cajo jayi shi wani ne tuwa ne falla da aja ce kula ne kula shi wata kafiru a ta yi masu shiga aji kafiri wata bujiyu a ga aji dan bidiya wata bililu a ga aji wata fiku a ga aji fasiki bilu duwa ne cin adawa sai za gumu sa'alu musani dan lawa ya ke bo da dalili ga yanayi hukunci a yanzu na dai kala snow ma kala rojulani yawai na gana

farafa ya dai fi babu salawati ورآه يفعل ذلك بعض المدرسين في علم الفقه المشهورين بالتحقيق فيه والإتقان له فقال ارتد الفقيه صالح imamu shakali ga mine ne mai alade a wani kakuna mafi jika tuna da mando da mai ga salihun na hannu na wuje ilimi wuje zulu wuje ilimi ya shi ya sallah wọ́n gbọ́la lágbèsí ìtìlú èmì ni mẹ́yẹ́ sí kí òjò àti rẹ́yí agbèsí òsáàlù ànàní wọ́n dìrí dá egbọ́nù látọ̀ ìlẹ̀rẹ̀ kẹwẹ̀ ìdẹ̀gá ilé ebe bá àgbà ayé lágbà àtàmì mọ́gbà láàrin wọ́n dìrí dá wuje mai tare da asu biyu imamu shaukani ga fanzura hadil kalima ni misli duka ɗaya yi da ta su yi wa jiki nan wa jiki zani bai zanen nge jiun ne ne mini ya tuna ta su biya mana wele wele gaje lọji gaje ya ila ga di ta su biya man do chuwa ke ne ga ne ga ali ba ne jama jiki ma ja ne ibn kayyim ga al-kafi 2331 ودعوا عبادك أن يطيعوهم فمن يعصيهم مصاب شر هواني وقضوا على من لم يقل بضلالهم باللان والتضليل والكفران وقضوا بعزلهم وقتلهم وحفهم ونفيهم عن الأوطان وتلاعب بالدين مثل تلاعب الحمر التي نفرت بلا أرسان حتى كأنهم تواصوا بينهم يوصي بذلك أول للثان هجروا كلامك عجر مبتدئ لمن فلزان بالآثار والقرآن ودعوا عبادك انبياجي aja fe yi ba an yi na ji wuyu zafonan an faman ya fi ji musa mugu shararawa ni zandu wani gaji a bani a fi yi baku waka zau alaman lam ya kulbi zalali jim ya ga yabi na shekane zuku zanen ga gari da wuce nan a da fi gani na yi hukunci ne billani wa sadiri ni wa kufurani a ta fulana biyu zaunci mazi ma da kafiri wa kazau bi aslihimu wa katlihimu wa habsihimu wa nafihimu anil autani matsayin da ti budon a ga alawa daya wigalayi yo a ga alawa mu wujikini jo a ga alawa wafa alawa yakin babun nan wata lagu bizini nisla ta la'ubin umarin lati na faras bila alfari a tari ne laizu hatta ka na gumu ta waso bai na gumu yau sai bi zalika wani lissani a tari ne laizu a ga zafara jiwa fiye jiya zuwa a bacin ìrọ̀lẹ́ ìmáàmù ṣaukani adabu tolabo page 116 nga wa'alam annahu kama Ya yatasababu ani ta'zu ma ku barakati lilimi nga ta ta'su bace wala albarka ya ilimi za su e ko na ta ta'su bi ga te beze wuti ilimi na so so ko ya wani wa te da lo tuya ene da lo te gani wa fe dikio wa fe te gogo ka tna to ji na de kiya yan wuti amfani an wadi abulo na ka رونقه وزوال ما ترتب عليه من الثواب كذلك يترتب عليه من الفتن المبدئ لا صدق الدماء وكا صغنش ويجوالو في جاشيا وعدك الحرم وتمديك الأعراض ko a tabi mutunci ya zaji shi ga doku wasu lali ma huwa fi mafi shari ma la ya fa ala kulli hankalin yana mutunci ya gwa sana a abu saga wajen abin da yin da gai da wajen abin wani don eh a ga za mu ci ai ni za mu ci gani fitina ne ya sami shi ba ba da ka su a shek wasil la ya ba ita ta ali kibaru page 50 wo go fi aidan ruwayatu an ziyad makdisi kala. lo kunna bil mutla lazib abyaul makdisi nga da ke mutlo nasma wudu'a fa lil uqayli nga fe ji karate ni ta ta kitabu du'a fa ya imam al uqayli fa akhadhani al mutil wa atasuni wa radu kasbi ila ke mutil a shawun a shawun kaza shi ya gawo ni min ajli zikri shamsi yani min ajli abi hanifa bi e bai gano cinan gana sai dika sai dika to ya gana ko hanifa dai dai ba wanda ba ne shikenan a ga gawo dike a gawo faja rajulun tawilu wa ma'u sayfu baba gibe gibe oji u ba umbe umbe no bebe kio e dukwe Fakultu ujire ya kujuli ni wa asori wọ́n yẹ ká wù àlárúbà àbí alùmọ́kìdì tí wọ́n fún àdísù rẹ̀ wọ́n yẹ ga wù yẹ tuntun lúfo kala falamiyas na shi an suma fulakuna shi yawon ya wakana ya snow ma'awu ibn barni alwa'in فقال القراص الذي في ذلك شيء ta, وفتش الكتاب فلم يجدوا شيئا هكذا جيجي بنا kai wuce bana mana ga albalmi na mini manya hadisi wanda da wasu kuma daidai ba ka ta ya na su juliya sóòtà ní ya yá na náà rí kí àtòdà jùjá àgbẹ́lẹ́ tẹ́kẹ̀ ta jàgbá gbálábò ní báwọn èèyàn ti bọ́ ọba aláwọn ti kí o aláwọn ẹ̀sàbí ya é kú jẹ́ ga na kawai ya ga abuwa ní fásitì na bá wù náà gálà gàún ya zai labiye da yiwa ga ga muhammad hamidu faki wani kawai yin duniya ma ga nali ga ba babu zan ce ga zaɗi ga ga nali yawo ba ne? wala wu kai ga yi nali yawo ko ba ko turan ga shari'a a duk kuja ga wasu da labar ko da kiyo ko lawa jikiyo lawa ta su bi da ta da da da labar su ya gyari elu da ce biyu wọ́n fẹ́ lé lóhun gá tí ó bá ti ẹ̀gbín lé ẹgbà di kí láyé oṣù mọ́ yọ́ a máa di kí àyán a máa di oṣù máa ń ṣàtúnlẹ̀ ìgbín tí ara àgbóni kí arúgà tu kó máa lu mọ́mọ́ yusuf yìí dẹ́nà. lóye òun sọ̀tú lóye ìgbà ní ọkọ̀ àmọ́ àtọ̀tún àti kí àyán. àjọsùnmọ̀ ẹgbẹ́ ní ìlànà fọ́lọ́wì wọ́n tó alkafi ẹbí ṣáfẹ́ ẹbí kí ìwé pèjì 34 lọ́wọ́ ni adìlíza tó á bìjáde khalil al-qadri yau mazaba igil kurbani ibi kala ibrahim alaisa khalilahu kalla wala musal kalimar dani shakara da'iya ta kullu sa'ibi sunnatin lillahi darruka min aki kurbani nga ebo iri na nan nga la khari bi kasru jajadu ibn jirahu wa ibn jari ibn safwan nga ya tin kan kurkurani ko jira ibrahim ya mace to ja to ti magan da musa aga ga be jadu la tu buju ya sai na ju su ta ke bin nan mu je nwoke ta mu je mu ke o shiri bo fi kunu bi mu ni jira ngo le ta tu bi ga wele da ne gaskiya ya lami tuwa gaskiya shi na wata zari ya lafi gaskiya ma wani jiya wa gwa ibn kai ne ga alkati wato تعرى من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان ثوب من الجال المركب فوقه ثوب التعصب ميزة الثوبان وتعلى بالإنصاف أقر قلة ذي نسبي الأصاف والكتفان تعرى من ثوبين قفوه بعمل وجه وين أبدا للبيت ní ìdẹ́jì òun èjì ń fìyà wà dé egúbà dẹ́mọ́gá ti kí mo èjì mọ́ mẹ́yẹ nìkan sùn mà àgbà nígbà èjì egúbà yìí ni wọ́n tó jẹ fún ògúbà yìí ni wọ́n ti ná yẹn kàrọ́ dà àzànẹ́gà àgbà bí mọ̀zánmọ̀tín wà àwa àdìzànẹ́mọ́ àkúgbò mà kí àgbà òmùgá fún mi ẹgbẹ́ náà níbi kó ojú ìlọ dúnlọ wọ́n fi rárá alámọ́n kálẹ̀ fàmù ipa bí ogun yóò kún sọ̀kú láta tí ẹ̀zà nígbà nígbà lè mọ̀ níwà níbi mọ̀mọ́dù bá ń jẹ̀bẹ́ mọ̀mọ́dù yusuf ba ma àti nínú wọ́n jẹ́ àjọ kankan wọ́n yá bàwí ìmọ́ka nílì bà wá sáwọ́ gómìnà jáàlì ǹgẹ́ ìwé jáàlì ti gẹ́ fún mọ́rẹ̀ àlùbọ́dọ̀ kẹ́bì fọ́ọ̀kọ̀wú na jáàlì ti náà pọ̀ tún bá bẹ̀jì etí ẹ̀wẹ́ jáàlì ti oúnjẹ ọdún wata allah bil insafi je adalci sifayen afkaru kullatin dinat biya al'atafu masallaci ba bu majalmaci ma

وهدم المسجد وعدم المسجد أمر مؤكد وقد رأيت صورة المسجد المهدوم في بعض الجرائم شو يقول لنا؟ قال يعني لهم شكالي تاتي على الاتباع ونم zangoti mini india ti yawa be gan kali ta be tin ali ti ba be e bo ne india a je jama'a ali la yusi ko diga ne ko sunna ga e la mi to amali a hana na jari ta zubanci a maza bayan hanafiya nan zai je ji maza ba hanafiya da zubo ta nan zane ya fasa wani kwallo ga gima kasar shi nan ga masalacin hada da hadisi ka ta yi wuri da nasara shi yau ya buga da alawan jiki yau a da alawan hajji hafe da gima masalaci inda yau yau kima wani kiyo ta zubanci so ma ali alama irin na shekin babon nan wani kafiri bai biyan nan sáàlù ti mílíọ̀ ó jẹ́ ti ṣe ń bí ọ̀hún bá mọ́sálásí òṣùpọ̀tù òṣàtọ̀ tẹ́ṣẹ̀ ń ìlàjì ìpínlẹ̀ mọ́sálásí bàfúrú ní ọ̀tẹ́lẹ̀ tí ìlàjì ìṣí bá ń gbé tó káyí lórí àwọn èkó ní ìlàjì àti ìdàjẹ́ mọ́sálásí ó lè káyí lórí àti ìṣiṣẹ́ bọ́sọ̀ òṣà mọ́sálásí láàmú ìrètò ètún làdá òdí ní sọ̀kọ́ alábí àti àdìfà láti wú afálẹ̀ ramadan jíbe tẹ̀ráwí ìbèrè ọjọ́ mọ́sálásí ó zai sha a cibo wani aga 500 yi lafi section yi lafi kawai ne mota bu ne ya na fi ne jina suna ga ala masalaci wuce a fiye bayan lafi ya gwani maza ba abin lafi yana masalata ya gama su ki bai yi nan shi ne tààtúbẹ́ntì gàtẹ́ bèèrè wọn àbẹ́ṣì dáalẹ́fìyàn wọn àyà púùtù fún A lítàbí àdíkù kó lítàbí gbèsè lítàbí àdíkù àṣẹ́kọ̀ọ́ sí láàbà lítàbí àlítìbá pèlítàtì ngazakara abu muhammad ibn azmi zahiri كان محمد بن عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس وحبا للعلوم عارفة لما Muhammad محمد بن عبد الرحمن wina. ezu yo ne yego ilimi sarawi na kuma ga kafe ko ji gani ko falamma dakala bakil andalus baqiyu bi musannati abi bakr ibn abi shayba kakuna musan eh, ibn abi bakr ibn abi shayba eh, bakr ibn malaji mun lalita tiyan musannaf ibn abi shayba be tiyan andalus nan wa be bakr ibn malaji wa su daga andalus to jilo bagdad wajiya na ko wule bagdad na wace yawa da suka ci bi ahmadu bin hanbali wace su ahmadu bin hanbali wanda babu prison na wace ga da prison na ya ahmadu bin hanbali bai lahadi su nuku bawo nuku bawo ba har da kafuna dai ahmadu bin hanbali ne kami da biyu shi jani wani litin da kasu a jisi dan gudun shi shi bai ta fi shi ni ta fi shi bai ne musamman da bai suna bi shi ba wajen na kin jigancin ɗan ɓerin wa kun ga yaga ga ta kafin hadisi ba da jeji ta su biya maza bai malikiya na hadisi nan eh wa ba ye jami'a hajji alaka to su to lita su ne kake jike eh wa gancho mhm. ko wo kuri'a an kada jama'a fi miyali rayi ma fi min al wa sab sha'uru zan ga timin da ilami tun rayi maza biya malikiya jino su ku a sai ta in yin in ji a ba ibn maliki ke ga irin àdìyàn sọkúrò wọ̀n lẹ́ ṣètò àbọ̀tà da àti tàbígbẹ̀fẹ́ jẹ́ ìrìṣà jẹ́ aláwọ̀ àtàkà aláwọ̀ àjẹ́ àlẹ́ká wọ́n mọ́nà omi kìrá àti àtúkọ̀ tó dídá ìgbìmọ̀ ti ń wa wọ́n ta àdọ́rọ̀ wọ́n tọ́ ìwòl àndẹ́lùsù muhammad wọ́n ìyàwó ètò yẹn àndẹ́lùsù fún ìgbàgbẹ́ kí fún ti ni wa a gato baki ibn malaji ɗani ta fi waki da fi bota sofa alkita kitaba, jus an ba ta lita zuci bai da yata ba har ga sobe hata ta alakiri sun makala ne hazinin kutu ya su ne su laibra da gobe mu wufe ga zane na yadda lita su yau yawo da gan a za kitabun ta bin latar ta gini haza na tunanu lita fi nan gwayin wuyin jen wuda mu kuma lita su gwayin mu. Fazurufinu katin da na wakwafin niyayi su makala libaki wuce ga baki ibn malaji wadda ga yi ba. wọ́n ma ìdá kàwọ́ náà ma yẹ tààrọ̀ tó lọ́wọ́ ìṣẹ́ ìlànà lọ́wọ́ fún wọn yẹ́mi alìmọ́mù záàbí gábọ̀ ìgbẹ̀ lọ́dọ̀ volume 13 page 288 alìmọ́mù záàbí ń fi ẹtẹ́ jùmọ̀ yá àzùbọ̀ bùkún khalilio zọ́bàrá àti ṣìrú tí ó ká ń láyé diri al'asar ga àzùbọ̀ bùkún khalil ẹ̀zù yóò na ń pè àdí sí àní wọ́n kọ́

za wuce a babu bin khalili nga kan wuce ji da ji kafin a ji gani be baki bin malai da ban ga wuri galo ya ga la ila ila ji ga ne irin na ga wuri ga ji kimo wuri galo mo wasa ni tu ya kulu mo wani wadu zai daga uhibbu an yakuna fi tabuti shinziru wadu tawun a da ba ti wo butu bubo wala ya yakunu fi musallaf ibn abi shayba musamman fiye suna bishe ba mu gadon gumo fiye na limamu za a yi volum 13 page 202 wajen yau kuma yari na da kiyar ta su bi mine ne ta su biyar mana wani ka to karatun ba ne ta su biyar mana wani jikin wani mafi kun shaka ne a wajen mulmulda ya ya kudu rumawi shafiya ya halittiya ki ba su daji a ke wudo ya ku ba wunan a zama za ba ni wube ne wani shafiya ya ana fi wube ne da aljiyanu wajen doki mawari ta subanci hatu babu na bai bai sallah za mu ci daga yankin gwani a kai gwaya a ga maza ba a goyi e lawa. ba ta ta su bi mo ni ne ne ta su bi mo ta man ni mo ta lu sin yati e da ga ji da te ta ko ko ri ruwa me so ya la su la ilaha illallah abul qasim tabari lali ka sharh usul 1 page 62 ufe labe rakani 35 daga baya ya wani hamad ibn zaid ga hadartu da isnadin ga wani amma ibn zaid ga azurtu ayuba sufti yani wa ibn shuaib ibn al-hajjaj ngon lo bayan hamad ibn zaid mafe mafe kuma ne ga aji kun lo bayan ayuba sufti yani mafe ku shuaib al-hajjaj nu hajjaj nu hajjaj nu wa su ko wa da hadali ko wa yakunu je inna alladhina na mawta ahli sunnati zai je fa buga mai sunna jala tuna yuriduna an yutunu nura allahi bi afwahi wa ga ga ke to ko mu ga ne bejin tarayi wallahu mujibu duro lokari alkafiru to ko maga asila da ka kafiri ga nabu imam al-baqi manaqib shafiyo volume 273 daga ba rabi zai rabi wa rabi ne ji maka ta yanzu imam shafi ngara yake a shafa ibn abdul aziz saji dan waya kulu fi sujudi ngawu ya shafa ibn abdul aziz yau da sujada umayya ga sujada eji sala dike bare zado ci gu sujada rabi imamu yi makanta imamu shafi a shafi na abdullahi zuma wuri biyo ya ji kanta ya maliku yi a shafi ce gane su jadu shafi imamu shafi ara shafi maliki shafi ga da na wuce wuka maza ne tí wọ́n yẹ gáàdì fàárọ̀ rẹ̀bíù lè jí mẹ́kàntẹ́ ṣáàfì ní gáàdì tí wọ́n àdéhùn àdéhùn wíyà fún ìrúgá àti dẹ́ òtí àtẹ̀ ìmọ̀mù ṣáàfì ìmọ̀mù ṣáàfì ti gan tamanna rijalun an amuta fakwa in amut fatil kasadilun lasu fi gadi aw hadi zalo ti fe fafu lawun lusu kawun ga su kujin buji kan to fa kullil ladhi yabka khilafa alladhi maza ta ayyali ukhra mithla ma faka an qadi wọ́n tó gbọ́nà tó fẹ́ jíjí rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀nà tó rá tún wà jíra àríwá tí àwọn orí àgbọ́ tó bá lè jẹ àgbótò tó dẹ̀wẹ̀lẹ̀ ánú adákẹ̀ṣù mí ni ẹni tààtù lè mọ́lẹ́dẹ́ pé tó gẹ́ kí àwọn mẹ̀lú jíkí ọ̀ mẹ̀lú só nínú gbogbo bàdúgbẹ́ ni tààtù bí nẹgbẹ́ ní fífọ́ gúbà yá jẹ́ àwùlá ìbí owó wà àwùlá ìbí owó wà á tó tààtù lè jẹ egbòjìgbòjì lẹ́jọ́ mẹ́lẹ́ sọ́rọ́wẹ́ ya ga ya da wuce jiji bai no ba ga jijin ga lokaci ji ya ji amma na je go luwu ya je kibo danja ne da kibo no ta su banci wani zaka su ya abun nan for wallawa wallahu a'lam bis sawab jihu wannan al